بالله بسم الله وعلى بركة الله بلاين الصلاتين الكاملتين على رسول من الله أما بعد فالسلام عليكم أيوة ثلاثة شاب يوجد جماد الثانية هجرانا دمودة دريه دودة ثلاثين دبكو إشيرين دبيو biyu أكو تسوزن سستين 2016 za إشيرين دبكو أحرف الواوي وقد على ذنب فسوكا لواكدي وقد فكيرا سال بؤدا لواكدي وشيدك غوغاء فخسرا لواشدي وإذ ولم تقبل نصيحة وائدي وهل تنفع الذكرى إذا اتصل السهو وقست كاد وما على ذنب ga zunubi fasuhukan درهم da لواكد غميد وما أكن ذنبي كيكينا akan wa kastakatun kuɗi fakiran talak kasala sa'ala ni sai aka yi tasili wanda ya roƙonka bu'udan nisa liwaki daga mai tunkuɗar wanda shike maroƙi ne wushi duka mabiyanka gauga'un wawaye ne fa husuran hasara ta tabbata liwashi dai ga mai bin wawaye shine mai bin masu sabu wa ista an yi maka wa'azi amma walam ka karɓi karbi ta wa’azi nasiha mai wa'azi ba don ba ka gushe ba ko sa'a guda ba ka gyara ba akan abin da aka yi maka wa'azi shin wahaltan fa udhikra wai wa'azi ma yana amfani ne idan ta solar sahawu idan rabkanwa ta wuce ta sadu kullum akwai ta ba zai wa'azi ba zai amfani ba shi wa'azi wali ta kayi bai bi duniya da duniya fadai ha hantsar ta ne ka ne an samu badalu ishtimali kamar ka ce ja a zaidun akhuka ko warithal al-imam shadili ya dariqahu a cikin daliya izdara hu lokacin da ka tsoce shi wada'ata ka kasar yadda dama ana cewa wada'a ya aza wada'a ya doke ta nan wada'ata ka kasar yadda da ka kada alhuda shari'a ya uzma in ya girma abu hu da kakkashe shi wasamta ka aibanta alhija hankalinka lamma hu lokacin da ka aza shi bisu in ga aikata mammuna wajatta ka samu zamanan salihan zamani kyautatacce saboda akwai bayan Allah tare da kai ko kuma lokacin kurciya da dama dama hadisi ya ce ni'matani ne magbunun fihi ma kathiru min nas asuhat wal farak. ma'ana ni'ima biyu an kwari yawa mutane a cikin ni'ima biyu shine samun lahiya da dama to ka samu zamani mai kyau fa adata ka tozarta ta ga abin da bai dace ba ila an tabaddan nawa har inda tauraro ya bayyana naka shine hurhura. kuma a war tsakiya wani kashi a ya kuranye ne duhu ya kuranye ma'ana mutuwa ta taho kaga hakika ne ga hili kaga ya ƙin wa hanta kayan rauni an takawa ga tsoron Allah wa an lakal jada ya za a yi ka samu kyautar Allah ba za ka samu hita ba don Allah na cewa man Allah ja'alahu makarajan wa yarzuquhu min haithu la hatasi wahimta kayi kuskure idan ma khilta in kazzaci ihmalana a hitabatun musudan sagaga ahsabul insanu an yutraka sudan wuruduka ka bahar alhirsi gula gul teku na kwadayi yan milaka sadaki shirwa ɗaya zai kara maka ta duniya waratta ka shiga mashara'atar rada mashaya ta halaka wuru dalhimi irin shigar dabbobi raƙumma masu jin kishirwa domin kwaɗayi ƙofa ce daga cikin ƙohohi na halaka wa baɗinuha cikin duniya murron ɗaci gare amma wa zahiru ha ta hulwa yana da daɗi domin azaba ne wala ta dunuka ku kusanci ahalar duniya mutanen duniya wa malahum da su wa jahum da alhormarsu sannan kuma wa hadar ka tsarci ahalar duniya mutanen duniya wa malahum da su wa jahum da alhormarsu wamna aka hana huɗa ka zambe ka ga majalahum mayawatarsu shehu abdullahi ya ce domin ba za ka samu wani abu ga manyan nan ba sai sun taɓi addininka kamar yanzu giba da yawan ɗumi da dai sauran abubuwa da ke haddasuwa akan zama da waɗanda ba su san abin da suka yi ba a cikinsu da sukar jama'a wani gane kai sai ya muna huce ka samu abin da ya ci waduna ka na rika ka ahal addini ka riki mutanen addini don kai ce ya raba ka da wa'ancan bai ce ga waɗanda za ka rika ba to ka riki mutanen addini faɗalin ka bi salahum saduwa da su wajen ta kayi burin makamar salihi na daraja ta salihai wa halahum da yanayinsu mai kyau amma wa an ta kai ikhlu hinta min aljiddi daga kokari allazi lahum wanda suke kai kenan iddi'ai ɗaya ne kake yi wasu ta kayi gauga ila zambin zuwa ga zunubi mu ka kwana da wanda ka kwana da niyya bi kalbin a cikin zuciyarka ta aikata zunubin wani ya kwana da niyyar gobe zai sabo bai sani ba zara'ilu na wucewa da shi waziri lisanin shi zuciya waziri ne na halshe ma'ana shi zuciya din yana taimaka ma halshe sayyata wanda ka daga fetu bil a abadele da ayyuka na banna duk abinda zuciya ta kumsa to zaka ga halshe abinda zuciya ta kunsa shine zai hito ga halshe ashe lalle zuciya tana kai taimaka ma halshe wazarta ka ɗauki nauyi to in kana son ka jaye nauyin fasirka ta hilil mustapha zuwa ga annabi muhammad sallallahu shine shi abdullahi ce sayyidul awwalina wal akhirina shafi'ul mudhnibina alladhi nahwa tayyitin kenan shine mai ceton masu zunubi shugaban na farko da na ƙarshe nahwa tayyitin wurin dutsen tayyiti shine madina yake wahal anta kai baka zama ba illa mayyitun wace mamaci wa mu mayyit dan mamaci don daga mahaifinka zuwa ga annabi adam alaihi salam watakila baka kawo kakanka na biyu bale na uku fahidaraka na riƙashe ka ka riƙi horgarka kai ta kinkiya alkibru girman kai wa zahu da tinqawo la ka kakkai da halaka ka wa faita ka cika mada umrin hogen ka saba'in zuwa su ne hogen rayuwa walam jana alhali baka dasi sadahu arziki na na ayyukan kwarai ba yi baka hurhuran ka daifin ba ko ne yana bai ka yi aikin kwarai wanda yuzinil mota yana sanar da mutuwa ba'adahu bayan ya sauko. can mai alburda na cewa wala a min addat min al fi'l al daifin alama bi ra'si ghayr wa ma ba'dahu abinda zai zo bayan mutuwa adaha shine muhim musiba ne duhun kabari da alkiyama amma walam ta khasha baka ji tsoron ra'adahu ci da tai ba shine hirgita haka dai wa atta kayi alkawali bi za zaka bar zunubi amma wa akhlafta ka saba mu'adahu alkawali kayi tuban muzuru ke to wala khair ai babu alheri fi rasmin ga rubutu wanda almahawi shahi wayo na gisuhu yana jayi wannan rubutun kenan kamar ba a yi rubutu ba ka yi rubutu ka shahi abinka to shine shi abdullahi ce Allah ka azurta mutu ba wanda babu sabo bayan ta alhurma annabi Muhammad sallallahu wa man athara dunya duk wanda ya zabe duniya ala dini ga lahira shajibu ya halaka mai dan da rana yana cewa man tamatta adara duniya duna ukhra qad gawa wadada ta hasoyayyarta ana cewa wadadu ana cewa widadu ana cewa wudadu fathan wa nasban wa rafa'an to hajibu ya sha makance kalban ka anillahi daga barin Allah son duniya wa ya tikal mautu mutuwa na zo maka fiya cikin son duniya wal qalbu alhali zuciya rajibu tahir gita a lokacin da mutuwa za ta zo ma don bidar duniya kawai wasatuka wasacce sincenka addat ta bada haƙƙa ma'ana ya kamata ta bada da haƙƙinta nan labari ne da ma'ana umarni kamar walwalidati yurdina auladahunna kaga labari ne amma umarni ne wa hawa wajibi dole ne ta bada haƙƙin nan fama laka missa same ka wai lam ta ba ka ji tsoron Allah ba wa kad ta khasha al mar'u al hali duwatsu sun ji tsoron Allah shine inda Allah yake cewa thumma kasat qulubukum ba'da zalika fa yakal hijarata aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma'u wainda min halama ya habinu min khashyati llahi wa ma Allahu bighafilin amma ta'malu ba haka kuma wasalta ka ila al-ukhra zuwa ga lahira domin ka ka tsuho ma na zaka tafi lahira wa qalbuka alhali zuciyarka fajiru yana sabo wasulun mai yawan saduwa shi zuciya ila duniya ga duniya wa hajiru mai kaurace ila dini ga addini